ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق ba mu taɓa jin irin abin da Muhammad yake kiran mu zuwa gare shi ba na kaɗaita Allah a cikin abin da muka samu iyayenmu a kansa, ko da a cikin addinin Annabi Isa. Kai, wannan abin da muka ji ba komai ba ne face ƙarya da ƙire.